sun saukar musu da ɓoyayyar siffa. Sun baje kolin ta inda za su shiga da fita don bakin shiri. a ciya zan yi ma da wannan dangu zan yi da Wai kai wani irin baƙin maye ne? Na ce ba na son ka. Wonderful! Nas idea! salon salo, shi asalin salo ana samu daga sabulu ko yaushe. ga alama ina zaton ni a shugaban ƙasan masu salo cikin musulmin sallah. ni sai sa, ko an zaburo ku bar shi kawo. Salma Films Productions, kamfanin shirye-shirye masu tsarin fita. Za su na Ni ma sojan haya ne a wannan harkar. Na kashe sun Wallahi tallahi ba za a min kisan kai a gida ba ku zo ina zaman zama na kusa a kai da gidan maza ban shirya ba tabararru na cikin shirin tabararru ga su da gayyarsu salon nunawa ga su da irin tabarar tasu fitar ganin nunawa ga uwar ruwa a dai tsaya a ji sako ya yi babba faɗa musu sai ka ce masu ƙashin ƙuris ga wani sabon shiri da ya tsaro wani shiri sabo mai labarta sha'anin waɗansu tabararru a lokacin gudanar da budurin tashen al'adar waɗansu da ke takawarta don fidda waɗansu tsare-tsare a cikin wannan lokaci. takensa don sani tabararru akan ga waɗansu kinayoyi da waɗansu wasanni na barkwanci a taron maza bara ma yanzu baka so ba ga a ah, kin ji wani zance ko da taron nasu a ki maza da mata sannan kuma da taron ɗan dauda a cikinsu Dogaye, kai to je ka mana je ka sabara ba za ka ba je mana barka ina magana ka ce ba za ka ba wata tabara da ake duk ba zan dauka na hana wanda kuma duk na samu na sake kama shi da laifi. yana irin wannan badale badale da fitina da iskance iskance wallahi ba sai ba tabararru sabon shiri mai gabar da kallon ku nan gaske. Tabara? Tabara. A yanzu muka fara. Tabara on on non stop. shiryawa salma ismail ya ce labadi irin gudunmawar da muka kawo a garin su kai walgi haka kuka faɗo ba amma ba garin ku bane ko akwai kakanka a nan gwada ka shafa ka gani umarnin shirin baban nan suleiman wanda ta taɓa sabon shiri